eh baba wai kai gane wa baba komai ban ganewa a wannan garin ne ka gane yayi wai yana gaya ma wai eh, eh, imajin mun je gwamnati ba bala'in eh. da ba a yi da mu ba an buga mun buga an koro mu da gudu ka sani ka gane mun wala amma je yanzu gwamnatin ta kai ya sauki mu ba mu gane komi ba kuma mun tashi mun ba kasan mu mun je wani waje mu gudu kuma can ma an muna walakanci an koro mu waya ake cikin ya aka so a yi da rayuwar mu ne mun wala da gwamnati na amma komai ta kasa muna ne to wani mu banda ma Allah ya muna tsawon rai kai ka san wannan hatar da an kai na sani wai da ciwon da kyau wallahi mun ka sha ka sani amma ji yanzu wai gwamnati ta kai ya sauki mu aka mawalakanci to babu an ban mu Allah ka ba kowa rabo ne mu dai mun san mun iya kokari kuma komai ya faru ko ka sai da zai a a baba na sa ta za mu ta kororon nan yanzu ka gane a wani kororo kenan kake tunani kai ma ka sani mu je kororon nan na kuto na gangaren nan ya sauki ai ana biyowa ta wajen ka gane okay suna shigowa ta layin ne kan bala mu je ya sauki ni duk wanda ya da mu haɗu shi wallahi ya sauki ce kiri wela ce ko shi wa ya wallahi ko kuɗin da ya tura su ba ya bane daga nan sai mu shiga mu shigin na uki da ka gane ai ta can mu riga kawai eh, mu kai ta yankin can da faka ka kane ka fi ka waki fatin da wani ina ma na kasa sana ta san ana cikin duhuli lokaci yanzu wallahi ku dauke ta nan kawai ka gane ai saboda ba na son mu haɗu da shi ka gane ai shi ya zuga mu mun ka je mun kai zabe ba an ka ta zuwa da mun mun bari in cin mu mazaji na ga irin kawai an an yi fuska ko ya aka yi ni wai ya zo ya gaya da zai kana ga hakan ne eh mana a gyara mai mu je inda yake shikenan mu ja mu je mu aka yi ni. manzon laji ya shi inda hu illa bi izni ta ya ya aka yi ne wai na ga kun yi fuska ya aka ya aka yi ne wai eh lafiya kallo ya aka yi ne wai to ya akwai mutanen mu majalisa ne eh daga majalisar mu ka taso to ya an ƙara ko eh an ƙara komai da komai mun ga mun a ƙarya ne ba sanne gashi ya samu ka taso ka sani oga ka san hankurin duk da muka yi saboda kai muna yanka kuma duk abun da ka ce mu wallahi ko za a mutu sai mun yi ai na san da wannan shi amma yanzu ya sauki ga nan ne ka samu mu aiki yanzu ga mu nan ma na abinci ma yi ya kai dalla da ne wannan ba kan gwamnati boy eh, zaben da muka gwamnatin gwamnatin dodo ta wallo eh, kai daya ka je yanzu da ni ake cikin duhuli lokacin yanzu mun hita akwai addu'ar da zan ba ku in kun rike ta tutsan Allah ɗaya kuka so ka faka rubuka ka ne ka fi ka wake fatun kai mu dai koma majalisa mu je majalisa a sauna a sauna Allah abun da na so ku fahimta kun sani da ya gwamnatin nan tamu mu adda mun fati dan fulani dan albarka mai son mu mai tausan mu wari mai fara ne kai ka gani yadda yake ko samfur din mutanen aljanna wayyo ni Allah ya kai billahi lazi da kaga baka yi hasiyar da nashi baka tuhumi kanka abin da nake so ku fahimta yanzu duk wata duk wani mazurai na ina kuna wani waya a shiga lungu da sako wai a fauce waya ko wallahi wallahi ne eh. da gwamna in ba yana halbe ka kai ko kwace waya sata ai bai son zalunci mata wani to an kyale mu masta ba dole mu ba yanzu ba gaya ba an ce mu zo tun da uga ya gaya mana ta ga wallahi in kai wasa yayi eh, in ban mai wuka ba Allah ya yi hakuri oga masta na ma aiki wallahi to ba su san haka ce ciya man bati mun yi waya da shi ya ce mana a natsu a sama su kishi ne mata wallahi na da tausayi ba ka ganin kullum sai haka ya sha toka haka kawai ya ɗaya kuka saboda halin da wallahi yanayi bai jin daɗin halin da zamfara take ciki tsaro ya in ba in yana jin daɗin abin da ka faruwa Allah ya kone ni eh tus in fashi ko eh. sani yana ah, ah. iya kokari ne wallahi kuma Allah yana tare da shi man fati da haka gani da sai ya sa TV kuka kawai ya kai ci man fati kan bakin cikin da zamfara take ciki amma yanzu abin da ka burge su kun san menene ah, an samu zaman lahiya daidai gwargwado kuma kullum cikin samun ci gaba ake ku aje komai za su taimaki matasa za su taimaki musakai kaga dama ya yi magana akan jajircewa kuku matasa ka fahimta son aka a gina ku ku samu ilimi mai kyau kai shi mutum ne educated in ka je na larabci wa in ba he kai ka san fa sarkin maka to dan ne in ba shi ka koya mai larabci ba in tafi a keke la ila to ai to ai gare ni sallalal bubil da ya suluka suluka kai yanzu daga nan eh. abun da za mu za a ce a canzo an kanna eh. ni na riga ga kasan tun 2019 take hawa. kai yanzu gaba tun in banda kai na san yadda aka yi ta zo fa Allah wallahi za ka zuwa masta maciya yawa ba dole roba na boboji abin da nake so yanzu eh. za mu kai a canza wanka a hito a mutunce wanka irin na masu daraja eh. za mu yi wanka dai sanya da gwamnan mai za mu yi wankan ko sai gobe kashin ba an ce maka a tsafta na daga cikin imani tana ɗaya daga cikin wankiwa za mu yanzu mu taimaka gaida mai girma ce a man fati daga nan shi zai isar da mu ga mai daraja gwamna faɗa ta ka cika la haula wala dau, faudau faudau faudau yakuba aibe na man da ya hasar ba duka ba wani kure mure mu yage ne ko fito da karfin Allah shi ka dawa muna biyar ka tukur dan fulani ja